العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يذلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في العباده والخلق والتقدير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب المساء والصباح أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufinsa da ikonsa da wasa ya nuna mana yammacin wannan rana ta lahadi 28 a watan ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara da arba'in, wanda ya daidai da biyu a watan shida na miladiya ta 2019 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado muna cikin sura ta uku suratu Ali Imran za mu tashi akan aya ta 75 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنوا بدينار ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمة الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بأهله واتقى فإن الله يحب المتقين نعم يقول الله تبارك وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تعمله بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما زال السياق في حد أستار أهل الكتاب وبيان نفسياتهم المريدة وصفاتهم الضميمة ففي هذه الآية يخبر تعالى أن في اليهود من إن أمنته على أكبر من إن أمنته على أكبر مال أداه إليك وافيا كاملا ومنهم من إذا أمنته على دينار فاقل خانك فيه وأنكرك عليه فلا يؤديه إليك إلا بمقادتك له وملازمتك إياه وقال تعالى في كتاب رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الكتاب من إن تعمله بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تعمله بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ويعلل الرب تعالى سلوكهم هذا بأنهم يقولون ليس علينا في العمين سبيل أي لا حرج علينا ولا إثم في أكل أموال العرب لأنهم مشركون فلا نؤاخذ بأكل أموالهم وكذبهم الله تعالى في هذه الدعوة الباطلة وقال تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أي أنه كذب على الله ولكنهم يكذبون ليصوبوا كذبهم وخياناتهم ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin waɗannan ayoyi da aka karanta har yanzu yana tona asirin ahlil kitab ɓangaren yahudawa da kuma yan mishan mummunan ɗabi'arsu da munanan halayensu da kuma rashin kyan zukatansu da munanan sifofinsu da ɗabi'unsu wanda duk wanda ya mu'amala da su zai ga haka ko makamancin hakan domin ubangiji subhanahu wata'ala da ya halicce su ya fi kowa sanin suwaye su da halayensu da aƙidarsu da ɗabi'unsu ubangiji subhanahu wata'ala yake faɗa cewa daga cikin ahalin kitab akwai wanda in ka amince masa a kan ɗimbin dukiya ma'ana ta hanyar mu'amala ko kasuwanci ko ajiya ko wani abu duk sanda ka zo za ka samu kayanka ba gara ba zabo daga cikinsu akwai wanda idan dinari ka bashi wato dinari ɗaya cewa wannan lokacin da ka zo karba ko ka buƙaci kayanka ko bashi ko harkar kasuwanci ba zai taɓa baka ba sai ka yi wahala ka kai kawo ko ka haɗa da kotu ko da kai masa wato tsaye da safa kaje da rana kaje da daddare kaje yanzu kaje an jima kaje daga ba yacce zai ka hana shi sakewa sannan sai ga cewa ka gara wannan mutumin ya cika naci ya baka ainihin ‘yan ya iza ƙiyarka shi ne Allah ke cewa min ahalin kitab daga cikin ahalin kitab akwai mani in ta'amalu bi qintarin wanda idan ka amince masa bi da dukiyar wato da ta kai nauyin ta da ake kira al shi ne kintar kamar yadda ya gabata farkon sura qanatirul mukantara muka ce ƙintar shi ne abinda malaman tafsiri suka fassara da cewa dinari ko dinari wato dubu ɗaya ko kuma ukiya ta azurfa wato dubu ɗaya ko da ɗari biyu ko makamancin haka ma'ana kamar ka ce mankudan kuɗi ko bahaushe ce miliyoyin kuɗi ko kuma an wuce yanzu a ce biliyoyin kuɗi ko a ce triliyon cewa daga cikinsu akwai wanda ko nawa ka bashi ka ba shi ta hanyar ajiya ne ko ka ba shi ta hanyar wato mu'amala ne ko harkar kasuwanci shi yasa ka ba shi wannan kowannan kuɗi naka suka je hannunsa to ba ka da damuwa ba ka da matsala duk sanda ka zo ka buƙaci wannan wato zai ɗau kuɗinka ko ya ɗau haƙƙinka ya baka mana wannan adalci ne na alkur'ani diyar da mutane suka kai da lalacewa diyar da mutane suka kai da gurɓacewa alƙur'ani ko ubangiji tabaraka wata'ala ta'ala baya kuɗin goro ga baki ɗaya idan akwai na kirki a ciki ko 'yan tsirari ne sai a yi bayanin na kirkin a faɗi kuma wato marasa kirkin waɗanda suke su ne wato mafiya yawa ‘yan kaɗan daga cikin ahlul kitab ko yahudawa ko ‘yan mishan suna da kyakkyawar mu'amala ta fuskar kuɗi ko ta fuskar ciniki ko na abu makamancin wannan ta fuskar amana akwai wanda kuma ta fuskar wannan komin ƙarancin da wato ya zo hannun sanaka ba zai taɓa baka ba ba zai taɓa yadda ka karɓa ba sai dai ka yi ta kai kawo ka yi ta zirga-zirga ko ka haɗa masa da da ɗan sanda ko ka haɗa masa da kotu ko ka tsaya masa ko kai masa hayaniya ko ka hana shi huta da bacci ka dame shi da yawan zuwa da yawan tsayawa yaya zan je kawo babu bari je ka dawo to an jima zan dawo in an ka dawo a yi ta haka sannan ƙila in kai sa'a wato ya ce ga haƙƙinka in kai sa'a ya ɗauka ya baka saboda wato ka dame shi saboda ka kai shi bango saboda ka hana shi numfashi me yasa me dalilin su na cewa idan suka samu kuɗi ko dukiya ko wata mu'amala ta dukiya tsakaninsu da wani wanda ba halin kitabi ba suke ga ya halatta wato su cinye wannan dukiya ba laifi ba ne suka ce laisa alaina fil ummiyi na sabi a waɗannan ummiyai ma'ana suna nufin larabawa maka ƙuraishawa wanda mafiya yawansu dama ba su da littafi kuma mafiya yawansu ba sa karatu da rubutu kuma mafiya su mushrikai ne suna bauta wa gunki da sauran kuma duk wani wanda ba ba yahude ba duk ana iya sa shi layin waɗannan al'ummi suna cewa wannan babu laifi don manci dukiyarsu ba na shi ba yahude yana ga babu laifi don ya ci dukiyar wanda ba ba yahude ba don yana ga shi ba yahude shi ne mai tsarki shi ne wanda Allah ya yi shi ma har ma Allah ya wato mu yi duniyar dan shi kuma wato ya ɗaukaka shi ya ba shi wani matsayi domin suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u suna cewa su 'ya'ya ne na Allah kuma masoyan Allah dan haka duk abin da suka yi babu abin da zai sa su ci wuta babu ma zunubin da zai kai su wuta in ma akwai zunubin da zai kai su wuta bai shige na bautar ɗan maraƙi da wato kakanninsu suka yi ba na kwana arba'in lokacin da annabi musa ya tafi munajati ya karɓo a littafin attaura wajen ubangiji a dutsen tura saina wannan ne bautar ɗan maraki ta kwana arba'in ita ta ja musu shiga wuta tsawon kwana arba'in bayan wannan su fita musulmi da sauran kowa da kowa su ta. wato wannan wuta kamar yacce suke riyawa ko a tasu da'awa don haka sai ubangiji ya karyata su ya ce wa kuru na alallahin kazib wannan abu da suke cewa babu laifi su ci dukiyar kowa halalce ta alatta tun da su ne ainihin wato jagorori ko su ne yahuda ko su ne fiyayyo wato waɗanda suke akan kowa allah ce wa kuru na alallahin kazib suna fada wa Allah ƙarya ma'ana suna jingina ƙarya ga Allah domin Allah bai halatta cin dukiyar kowa ba don kana ba yahude ka ci dukiyar wani ko don kana shugaba kamar yadda shugabanni suke a Najeriya in ka samu makami ko ka samu position ko ka samu kujera sai ka yi amfani da ita kuma dukiyar al'umma ta kasa sai ka yaye ka tattare ka halatta kamar yadda ita taka ka sa biro ka yi ta fashi ka yi taɓanna ka yi ta sata ka ce ai makami ka samu su kuma mutanen saboda mutuwar zuciya suna zuwa gabanka suna faɗuwa suna gaishe ka kana ɗan wawwatsa musu abin da bai taka kara ya karya ba suna ta tafiya suna ta godiya ba ka raba su da talaucin ba sai ƙara musu talauci kai da takaici saboda rashin wato rashin sanin wato mutuntaka ya kamata wato mutane musamman 'yan najeriya su fahimci kansu kai waye kafin mu zaɓe ka da muka zaɓe ka ya aka yi ka zama waye ka gani lokacin da muka zaɓe ka meye matsayinka ko meye naka ko me kake da shi ko me ka mallaka yanzu bayan zaɓe meye naka me kake da shi me ka mallaka ainihin amma sai ya ka kaji ana ci ai mutumin ya samu alheri mutumin ya shigo gari bari in je nema ya jika ni zai jika ka kuma ya ji kaka ya ji kaka can kuma ya kara ji kaka ya sato miliyan 500 ya baka kyautar naira 500 ka zo kai ta godiya don talauci ko dan wake bata yi sheka ka ci ba amma kana ta ce a haya alhamdulillah mutumin nima na shi na dan yago wani abu ka yago tsiya ne cin banza kawai shi ne wa yaquluna ala allahi alkazib ubangiji subhanahu wataala yace ƙarya suke wa Allah cewa su ci haƙƙin da ba nasu ba ya cancanta Allah ya ce bala ai amurka amru kama yad'u lamarin ba kamar yace suke da da'awa bane akwai zanibi akwai laifi ga duk wanda ya ci haƙƙin jama'a ko ya ci dukiyar wani ko wasu ba ta hanyar gaskiya ba Allah ya ce ba haka lamarin yake ba ƙarya suke yi wa Allah subhanahu wata'ala ubangiji ya ce bala man aufa bi ahdihi min Allah kaɗai wanda ya cika alkawarinsa na tsakaninsa da Allah ya yi gaskiya ya yi daidai ya nisanci sharri da shirka da fasadi da zalunci da mamaye wato haƙƙin jama'a wannan shi ne wanda ya cika alkawarin da yake tsakaninsa da Allah na gaskiya da adalci shine kaɗai zai samu tsira shi shine kuma ya tsara dokokin ubangiji bai yi zalunci ba bai yaudara ba bai yi sama da faɗi ba bai yi fowon nayin ba bai ci wato haƙƙin jama'a ba wannan shi ne Allah ya ce wato ya shiga daga cikin ahlul taqwa ma'abuta wato kare dokoki na ubangiji da tsayawa a bisa dokar ubangiji ubangiji Allah ce fa inna allaha yuhibbul muttaqina ubangiji yana son ahlul taqwa ma'abuta taqwa cikin dalilin saukar wannan aya kamar yadda al'allama a Sheikh Mustapha al'adawi ya ka cikin tafsirinsa a tasiru lita'awilin tanzir cewa sababu nuzuri ƙaunin lahi tabaraka wa ta'ala inna lalzina ya shi taru na bi ahdin lahi ka karanta? إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم rahim ubangiji baraka wata ta'ala yake cewa cikin wannan aya wannan ladina na bi ahdillahi wa aymanihim thamaran qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim cikin dalilan saukanta kamar yadda al'allama Mustapha al'adawi yake faɗa cewa dalilin saukar wannan aya mai girma shine abin da ya zo na wato hadisin al-ash'as ah, bin qais bin kamar yadda abdullahi ibn Mas'udin ya rawaito radiyallahu anhu yake cewa iz ah, kamar yadda ash'as ya bada labari yace iz qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajir liyaqta biha Malam ri'in Musulmin. لقي الله وهو عليه قدبان قال فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من, من اليهود أرض فجهدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بينا قال فقلت له فقال اليهودي أحلف قال قلت يا رسول الله إذن يعرف ويذهب بمالي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بأهد الله وعيمانهم ثمنا قليلا الآية أخرجه مسلم آه أخرجه البخاري بخاري أفتد أن حديثي ta gurare da yawa ma'ana a babu buka daban-daban da dama wato imamul bukhari ya fitar da wannan hadisi wanda yake da alaka da fassarar wannan aya da ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi waɗanda wato yashtaruna bi ahdillahi suke wato saya da alƙawarin Allah ma'ana su rantse da Allah akan za su yi gaskiya su rantse da Allah akan su masu gaskiya ne su rantse da Allah akan za su kare amana su rantse da Allah akan su masu amana ne su rantse da Allah akan su ba su ci amana ba kuma su yi ha'inci su ci amana shine suka yi alkawari ma'ana ahdullahi shine na rantsuwar da suka yi da alkawarin da suka yi tsakaninsu da Allah da kuma rantsuwa samanan kalila don su samu wani abu na duniya duniya ga gabaki ɗayanta a wajen Allah samanance kalila ma'ana ɗan farashi ne ɗan kaɗan wani abu ne wanda bai da kima bai da martaba bai da daraja a wajen Allah duniya gabaki ɗaya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce Ubangiji yana faɗa cikin hadisi kudsi cewa da duniya tana da ƙimar fiffiken sauro ɗaya da kafiri bai sha kurban ruwa ɗaya ba saboda ba ta da kima ba ta da daraja a banza ce wato a duniya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu duniya gaba ɗaya tsinanniya ce duk abin da ke cikinta tsinanne ne sai kaɗai zikirullahi shi ne malamai suka ce ayyukan da'a duk abin da za a yi wanda Allah yake so ya yadda da shi idan an yi shi ba zai ja fushin ubangiji ba shi ne kaɗai abin da yake aka togace cikin duniya mai amfani Shi shine zikrullahi ambatan Allah wa ma wa min at da abin da ya bibiyo masa na wato na ɗa'a. Shi ne wannan hadisi na Ash'as bin kais kamar yadda Abdullahi ibn mas'udin yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man halafa ala yaminin wanda ya rantsuwa da Allah alhalfu alal a alal yamin ne mutum ya ce wallahi tallahi ko ya ce billahi lazi ko ya ce na rantse da Allah ko ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa ko ya rantse da alkur'ani ko ya rungumi alkur'ani ya rantsuwa da Allah wa huwa ha fajir alhalin ƙarya yake maciyin amana ne me yake so ya amfani da wannan rantsuwa liyaqta biha malam ri'in muslim don ya ci dukiyar wani mutum musulmi maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce laƙiyar lahawa huwa alaihi ƙadban zai haɗu da Allah Allah yana fishi da shi wanda aka ce ya haɗu da Allah Allah yana fishi da shi ba sai an gaya maka cewa zai ɗanɗana kudarsa ba shi ne sai ash'afu bin qais da ya ji wannan hadisi sai ya ce fiye wallahi kana zalika shi ash'afu bin qais radiyallahu anhu sai yake ce da abdullahi bin mas'ud a gare ni irin wannan ta kasance sai yake ba da labari yake ce a tsakanina da wani mutum ba yahude akwai wato fuloti na awai ko fuloti ko gona ko ƙasa ko wani fili alaƙar wannan fuloti na ash'af bin qais ta haɗa su da wannan yahude ya ji hannunsa ko ta hanyar aro ko haya ko wani abu makamancin wannan wannan ƙasa ko buloti ko gona ta ce hannun wannan ba yahude ya ce faji hadani da na zo neman ƙasa ta ko fuloti na ko gona ta sai ce ai bai san wannan ba ai ni ba ka da komai a waje na ka san yadda za ka yi ash'af bin qais ce fa qaddamtuhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam ce sai da kai karansa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wace kotu za shiga kotun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babban kotun duniya ta koli kuma kotu mai adalci da haka yaje wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka gayyato shi wancan ba yahude manzan Allah ya tambaye shi Qais cewa alaka bayyana kana da hujjar da za ka tabbatar shaida ko wani dalili da zai gamsar wannan fili ko fuloti ko gona da yake hannun wannan naka ne kana da dalili ma'ana ko takardu ko shaidu ko wani abu da zai tabbatar wannan guri da yake hannun bayahudan nan nasa ne kala yace ce fa qultu ya rasulullahi nan fa kade wallahi ban komai da zan gabatar a matsayin shaida ko wani mutum ko wasu mutane ko wani takarda ko me sai bai huda nan take sai buɗe baki ya ce ahli, ni zan rantse na wani din da ya san cewa albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankar abubuwa ne guda biyu tsakanin mai muso yana neman kaza da wanda kuma ya cinye kaza din wanda ya ce kaza na wani sai ka hujja ya tabbatar da nasa ne wanda ya inkari ya ce ba nasa ba ne sai a ba shi rantsuwa wannan shi ne abin da ake yi a kotu ta haka yanzu wannan ba shaidu na mutane ba takadda a rubuce ba wani abu sai bai hudu ya ce shi zai rantse tun da yi rantse dole a haƙura a ban masa ya ce zai rantse asha sai ya ce faƙultu sai na ce ya rasu lalla izan ya halif wa ya bi mali ce wallah ya shi kenan yanzu zai rantse ɗau haƙƙi na tafi da shi ina kallo ya cinye mun haƙina ya yi rantsuwa ya ɗau haƙina ya tafi ya ce sai Allah maɗaukakin sarki sai ya turo mala'ika jibrilu daga saman bakwai da wannan aya innan da ya na bi ahdillahi wa aimanihim wanda suke saya da alƙawarin Allah ana siran kuwa wa aimarihim da rantsarantsansu samanan kalila don su nemi wani tamani dan kaɗan wato shi ne tamanin duniya ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce to wanda ya haka wato Allah ya ce ula'ika la khalaqa lahu wannan ba su da wani rabo a lahira ba su da wani nasibi rabansu na lahira ya ruguje sun cinye shi ga baki daya a duniya ta hanyar zalunci da rashin gaskiya wala yukallimuhumullahu Allah ba zai wato magana da su magana ta rahama ko ta tausasawa ba wala yanzuru ilaihim ba zai duba gare su duba ta rahama ba yawmal qiyamati wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim sannan suna da azaba wato mai radadi domin saboda duniya ko abin duniya suka yi karya suka yi rantsuwar karya a kotu ko a gaban alkali ko a cikin jama'a ko aka zaɓe ka karantse za ka yi gaskiya ka zo ka kauce kai son zuciya don waɗannan ubangiji tabaraka wata'ala ya ce wasu wannan aila azzalahum wala nasib ba su da wani rabo ko nasibi cikin gidan lahira gidan ni'ima kenan wala yukallimuhum ubangiji ba zai magana da su ba magana ta karramawa ta girmamawa ta mutuntawa wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba da yin kyakkyawan yabo gare su ko tsarkake su gabanin su da ma'ana yafe musu su sannan walahum azabun alim suna da azaba wato mu'alimun wacce take wato mai raɗaɗi cewa mai raɗaɗi ubangiji subhanahu ta'ala, ya ambaci sakamakon yin wannan akan haka idan muka kalli wannan shine wato idan wato mutum ya je kotu ya kai ƙara akan yana neman wani haƙƙi ko wani gida ko wani fuloti ko wata gona ko wata kadara alhalin kadara ba ta sabaci shi ya san ba ta sabaci sai ganin cewa shi wanda take tasa babu shaida a hannunsa da zai iya tabbatar da tasan an je kotu ko shaidar mutane ko shaidar takardu ko wani abu da zai iya tabbatar wa da kotu ta gamsu ta bashi don haka shi kuma wancan ya shirya da abin da zai shirya ya shirya ta yi hojarar takardunsa ya shirya lauyoyi ya ba su kuɗi lauyoyin karya wanda za su kare shi ta yi ma sai ya riga mai haƙƙin sai ya tafi kotu sai ya ƙarar wanda yake da haƙƙin ya ce yana son ya masa kutse ya shigo masa cikin haƙƙinsa ya ƙwace masa fuloti ko gida ko gona don ya san ya yi fojaran takardu ya haɗa baki da duk wanda zai haɗa baki da shi ya ɗauki lauyoyi na ƙarya da haka kotu ta nemi wancan wanda shi ne asilin mai haƙƙi menene shaidarka da za ka gamsarwa da kotu wannan gida ko wannan furotu ko wannan gona ko wannan kadara ta ce aka wayi gari babu kuma alhalin tasa ce wancan ku ya tanadi duk wasu takardun ƙarya ga lauyoyin ƙarya duk sun zo alƙali ba yadda zai yi a nan dole alƙali ya tabbatar da abin da ya zo gabansa wato na hujjoji da dalilai wancan ba shi da shi ne mai haƙƙin amma ba shi da dalilin da ya tabbatarwa kansa haƙƙi wannan mara haƙƙi zalimi ya yi tanadin da duk zai kwaci haƙƙin wannan mutum ya mallaka da haka dole ana alƙali ya yi hukunci ya bewa wato mara haƙi haƙin shi kuma mai haƙi ya hana shi haƙinsa saboda rashin shaidu gamsassu ko rashin dalilai ko gamsassun wasu takardu ko yana da takardun an je an yi hojare shi takarda gare shi ta asalin mallakar wuri wannan kuma yawo wurin satifiket kaga wanda ya zo da certificate a kan guri da wanda ya zo da takaddar da aka rubuta a gaban mai unguwa ni wane na saiwa da wane kaza kaza wannan ga original certificate ya zo da shi don Allah wa kotu za ta bewa wannan gona mai waccan takadda ta ta mai unguwa sai ba takaddar mai satifiket za a bewa alhalin kogiran certificate din yi, sai yayi ko kudi ya bayar aka bashi ya shirya duk abin da ya shirya shi kuma wannan ya ku bayi anaka Allahu baya ce zai sai waccan ya gaggiya takarda duk ta sha bandeji ai mata salatin ko ina ita ce ya gaba ta isa ta gamsar ta tashi waccan shaidar ta wancan original certificate ba alƙali zai tura da wannan certificate a tafi ainihin wato aban a je a bincika a ga wannan certificate ɗin wato janu ne lalle mai kyau ne aka gano sahihi ne ga fayil ɗinsa ba jaransu aka yi ba don haka dole a nan alƙali ya tabbatarwa da wannan azalimi wannan haƙi saboda ya kawo dalilai gamsassu to idan ya haka shi wannan yanzu da aka ƙwace haƙƙin wani aka bashi ta waccan hanya yanzu ya ci halal kenan ya sha ya more kenan an al'ai sai ce a kota aka bani filin nan inda za a yi rigima a kotu aka ban gonan nan ban da gaskiya kotu mahaukaci ya ce za ta ban haƙƙin wani ai haka zai ta faɗa kullum haka zai ta faɗa in sayarwa zai ma haka zai faɗa in kamfani ma zai auren haka zai faɗa in da abin da zai dinga kotu ce ta ban gurin nan akwai satifiket. in zuwa kai za ka saya zai sayar wannan satifiket ɗin zai ɗauko maka kai ma ka gamsu wurin nan lafiyayye ne na, Sani. shi kenan ya ci bulus kenan ya haye ko din da ya tabbatar wa kansa shi kenan ya haye ita ce amsar bai haye ba to me dalili ba hujjoji da dalilai kai ya samu ba eh yayi me eh me ya matsayin hukuncin to da alkali ba alkali ne ya bashi ba to yanzu da ya bashi halatta masa ko haramta masa yi alkali halatta masa to yanzu ya halatta kenan ko shi wancan an share shi an gama da shi an gabje masa baki an hada masa majina da jini ya tashi daga aiki ko eh? kwarai haka ne ko alhamdulillahi ko ko sai muke wannan hadithi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ya ce, yace innakum taqtasimuna ilayya wa ana basharun wala alla kuma an yakuna al-hana bi hujjatihi min ba'd wa inna ma aqdi bainakum ala nahwi mimma asma ala nahwi mimma asba minkum faman qaraytu lahu min haqqi akhihi shay'an fala ya'khuzuhu fa inna ma aqta'u lahu min an-nari akhrajahu al-bukhari wa muslim hadisi ne na bukhari da muslim shi ma zo karkashin fassarar wannan aya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ya ce innakum taqtasimuna ilai kuna kawo ƙara wajena wane ya ce wane ya kwace masa fuloti ko wane ya kwace masa gona ko ya kwace masa kaza ko yana bin sa kaza bai fa kuna ka irin wannan ƙararraki wajena inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ana basharun sani ne mutum ne ma'ana manzon Allah ba zai kalle ka ba ya san gaibu kai mai gaskiya ne ko mara gaskiya ne ya ce wala Allah ba dukun an kuna alhada bi hujjati min ba min Ta wanda yake marar gaskiya ya fi zaƙin baki kamar ce wacce marar gaskiya ya kawo takardun ƙarya ya ka lauyoyi wannan ya zo da lauya goma kotu kai kuma baka da lauya ko ɗaya. ko kuma lauyar ka wani ɗan adakan lahuni wani ɗan ustazu ko 'yan ustaziya ga lauyoyi san guda goma wanda da kayi numfashi sai su fassara numfashinka su ce doka ta ce wannan numfashin da kai ba haka ya kamata ka yi shi ba ya ga irin waɗannan wato sun zazzare ido kowa ya zaro ido ya zaro wa alkali ido yana karanta wato dokoki na ƙasa da suka ba shi dama a tabbatarwa wane kaza yana ta maganganu irin wannan manzan Allah ce ta irin wannan kaga ko mutum ya zo lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne mara gaskiya amma ya fi zaƙin baki ya fi iya magana mai gaskiyar irin mutanen nan ne wanda su ba su iya magana ba ma'ana baya iya buɗe baki ya yi magana ya faɗa abin da ya dame shi ya fara magana to in dai gashi dai ni dai na ba zai iya magana ba wato bai saba yin maganar ba bai saba yin magana ba musamman a cikin mutane ko kuma wani aka kai shi kotu sai ya gigice shi kenan da ya ga wato alkali ya zubo masa hajar mujiya da rawani sai jikinsa ya soma rawa shi kenan ba zai iya magana ba da abin da aka yi ce gafata malam ka yawa da kaza kaza ce gafata malam kaza da aka ne ka zalunci ce gafata malam gafata malam za ta tabbatar masa haƙƙi ba za ta tabbatar masa ba iwa ba gafata malam bayani sai a ce gafata malam iwa gafata malam bayani gafata malam ya fahimci bayanin gafata malam shi za ka yi ko bai iya bayanin ba sai dai ya tsaya a nan kaga dole wancan mai zaƙin baki mai iya magana ko irin sa ne zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a tabbatar masa da gaskiya a bashi haƙin da ba nashi ba shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake ce ina yin hukunci gwargwadon abin da na ji daga bakunanku wane ne mai haƙƙi wane ake bi waye kaza kaza ya ce manzan Allah ce duk wanda na yanke wa hukunci na ba shi haƙƙin ɗan uwansa wanda ba nasa ba ya sani wutar jahannama na yanke masa idan a kotun manzan Allah za a yanke irin wannan hukunci sakamakon abin da ya bayyana na zahiri gaba da gaskiya a ba shi gaskiya a ba shi haƙin da ba nasa ba manzan Allah ya ce ya ci wuta to kuma wace kotu ce za ka je a ce ai kai ne wato a ka ci nasara a haƙƙin da ba naka ba kuma a ce wato ka zauna lafiya ko ka yi daidai ka gaba sayi ba ka gaba sayi ba don haka duk wanda ya san wato haƙƙin da ba nasa ba kar ya sake wato ya karba ko ya tsaya a kai ko ya lauya ko ya jajimar ko ya kaza kaza haka kai ma lauya idan aka kamaka shari'ar da ka san wanda ya kamaka ita ba shi da gaskiya sai ka ce wannan ba irin wacce ake kawowa can barka bace can barka ka bincika ka tabbatar mutumin nan yana da gaskiya abin da ya kawo ƙara an masa ko an zalince shi ko an danna haƙƙinsa ko an ci mutuncinsa haka ne daidai ne sai ka je ka kare shi sai ka samu lada wannan shi ne abin da ya kamata wato lauyoyi su duk wanda ya haka ubangiji ya ce wala yukallimuhumullahu cikin waccan aya ubangiji ba zai musu magana ta karamci ba sai ta kaskanci ta wulaƙanci ta wacce mala'iku za su yi musu ta tir cikin wato wutar jahannama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a wani hadisi shi ma wanda imamu muslim ya kawo hadisi ne na abu huraira shi ma hadisi ne marfu'i wanda aka ɗaukaka zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake ta salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim ce shaykhun Zanin. wa malikun kazzab wa a'irin mustakbir wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wannan hadisi yace mutum uku ranar tashin alkiyama Allah ba zai yi magana da su maganar sarkakewa ba ko karamci ko tausasa ko rahama ko yafe musu zanubansu sannan wato wuta ce ta tabbata gare su azaba mai raɗaɗi mutum uku sai manzo Allah ya kana ɗaya ce shehun zani tsoho wanda yake ya tufa shekarunsa sun tafi sun haura saba'in tamanin amma ga shi mazanaci ya tsufa amma tsufansa bai hana shi ya yi zana ba ya kai a ce rayuwarsa ko ya yi wannan a bayan yanzu ya fita layin ya saduda ya dawo ya koma istighfari da salatin annabi amma ya tuwo tsufa amma har yanzu yana hira a kofar gidan karuwai ya busa sigari ana karta da shi ana ashar da shi ko kuma yana harkar wato fasikanci ko kuma yana zina duk inda ya samu dama a wurin da ya samu dama wanda yana cikin wanda wato zai fada cikin wancan fushi na ubangiji da kuma malikun kazza wanda yake shugaba makaryaci shugaba ne na al'umma ya shara musu karya ya rantse da Allah kuma ba zai yi abin ba ya huce ce rabu da su kawai ai maganin talaka wannan ka gaya musu kawai su yi ihu su yi kafara su jira kawai su ga iska kawai rabu da su abu ne shugabannin ba ai mu muke mulkin sai ya ce muka yi da su a je a shirya sai a kira 'yan jarida sai a yi wato a France conference a taro 'yan jaridar duniya sai shugaba ya magana ko shugabanni su yi magana za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza sai an tafi wata ɗaya biyu sai na kusa da shi mai ɗan kirki ya ce your excellency an ce za mu yi wa mutane ka zaga shi yanzu yau wata uku ce rabu da su aya takarda muka faɗa za mu yi. kawai ba jirga su sun ji daɗi ba ɗi e, wannan yana daga cikin irin waɗancan tsinannun wanda Allah ba zai wato yi magana karamci da su ba ko a karrama su ko a yafi musu zunubansu na uku shi ne a'irin musabbir talaka ne fitar gaba da baya talauci wato ya yi masa wato daurin butar malam talauci gaba da baya amma ga tsabar girman kai tsabar nuna ƙafafa da isa yana tafiya yana taka ƙasa yana jiji da kai yana nuna shi wata tsiya ne shi kuma ba komai ba ne ga talauci ga girman kai ga nuna isa ga nuna kowa bai isa ba ga shi kuma cikin baƙin talauci kamar baƙin ɓeran masallaci san ana zancen talauci sai a sa ɓeran masallaci saboda ni menene bambancin ɓeran masallaci da na gida eh, na gida yana yan harkoki akwai ɗan kanzo akwai ɗan ƙurasa akwai ɗan sauran shinkafa zai jira ya rage zafi ma da masallaci ne sai dai wani ya manta takalminsa ya gaigaya ko me zai ci sai dai ya sha ruwa kullum saboda ba tuwo a masallaci to yana cikin irin wannan bakin talaucin wai kamar irin wato talaucin ja'e aka ce ja'e kai ga ka a garin nan kai ba wani sarki ba ba wani mai mulki ba ba wani babban malami ba ba wani mai fada ji ba ba kuma wani mai kudi ba amma ka fi kowa girman kai a garin nan wai me yasa ka ja'e wannan girman kan ya ce ku ne ba ku sanni ko waye ba ayyar matata ita take yi wa matar mai garin nan kitso kaji inda ya sami girma yar matarsa ce makitsiyar matar mai gari wannan ne yasa yake jiji da kai alfahari kaga me amfina mahallin wannan girman kan tsaila mahallin lahu min al kenan ba shi da mahalli al-i'rabi Allah ya sauke na'am وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون نعم كافون ونعم wato aya da aka karanta yanzu idan muka kalli waɗannan ayoyi da muka karanta guda uku na farko cewa muka ce mu bibi waɗansu abubuwa na shirya da suke cikinsu sai mu ga mun samu waɗansu abubuwa guda biyu ko ma uku abu na farko ayoyin Allah ya mana rikodin ɗin makircin Yahuda da su. wacce ita ce balazamciyarsu wato kakanni da jifoki har ranar tashin alkiyama ita ce yaudara da ha'inci da cin amana sifa ce tawa sifa ta yahudawa sannan kuma suna da wani irin ta'assubanci cewa shi ba yahude yana jin in kai ba ba yahude ba ne kai ko addininsa kake na yahudanci idan asilinka jininka ba ba yahude ba ne yana jin karansa ma ya fika baka da wata kima a yi maka komai a kashe ka ya halatta a yanka ka ya halatta a take ka ya halatta a kwace maka haƙiya duk abin da aka yi maka wato a wajen Allah babu komai ya halatta wannan mummunan ɗabi'a ce wato ta yahudawa ta biyu sannan abu na uku muka fahimci wato waɗannan yahudawa sun wato gaji wannan sifa da wannan ɗabi'a iyaye da kakanni don haka har yau har gobe idan ka duba abin da yake faruwa wato a falastino a yau za ka ga yahudawan nan su suka zo suka mamaye wa laraban Falasɗinu ƙasa suka yanki inda suke so suka mayar da shi cikin ƙasarsu suka kwace musu gonaki suka harbe su suka kakkashe su yau kusan shekara hamsin da wani abu kusan shekara sittin abinda suke ta yi ba ranar bari ba ranar fasawa jinin wato musulmi balarabe dan falastinu ba komai ba ne yadda za ka sayi kaza a bakin titi ka ce da wanda ka sayi kaza a wajen sayan kamun kazar wannan ta mafi tsada da kima a wajen bayahude fiye da jinin dan falastinu haka ake musu irin wannan kisa har yau har gobe amma kuma ba yahudan can zai je majalisar ɗinkin duniya wanda yake wa waɗannan laraba falasina irin wancan kisa na gilla sai kuma in zai magana a kan sai ce ‘yan ta'adda su da dutsi suke jifansa shi kuma da bindiga yake kashe su da jiragen sama da bamabamai da nau'in makamai na zamani iri-iri amma su da suke jifa da dutsi. da kokara su ne ‘yan ta'adda Allah ya za ka suranta wannan irin zalunci amma har yanzu da yake wato su ma larabawan ko shugabannin waɗannan falastinawan Allah ya ƙaddara musu wata wahala da suke ta ci tun daga shekara hamsin ɗin na har zuwa yanzu wato wai suna don kullum ana zama teburi a yi wato a tattauna a yi sulhu wanda mutumin da Allah ya halice shi ya gaya maka ga irin munanan halayensa ga ɗabi'unsa game da kai Allah ya ce ba za ka taɓa shiryawa da shi ba har ranar tashin alƙiyama sai kai kuma yanzu ka ce kana da wata dabaru da majalisar ɗinkin duniya ta shigo da turom ya shigo wane ne ya shigo za a yi sulhu a zauna wai har ya baka haƙƙinka ka san aikin banza mafarki kake yi abin da ma mafarkin da kake yi ma shiriri ta sama ba ta kai mafarki ba ƙara mafarki sanda kake mafarkin kana ganin abin kama hakika in ka farka za ka ga mafarki ne amma wannan shirman da kake bai kai mafarki ba cewa wai zai sasanta da kai zai mutunta ka zai daina kashe ka zai baka haƙƙinka wannan tunani ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba har ranar tashin argiyama. tunanin wato da yahuda suke yi ko kuma larabawan falasini suke yi ta faru tsakaninsu wato da yahudawa sai mu je aya ta gaba ubangiji ta baraka wata'ala ya ce wa inna fariqan minhum yaluna atsinatahum bil kitab litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillahi ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ubangiji tabaraka wata'ala har yanzu yana tona waɗannan yahudawa asiri cewa wa inna minhum akwai waɗansu daga cikin waɗannan yahuda la fariqan akwai waɗansu jama'a daga cikinsu ay ta'ifatun minhum dan za su yi magana da kai yaluna alsinatahum bil kitab sai nuna ai shi maganar da kuke yi ma shi ba aya yake ka maka wato hujja yake ka maka yana da addini yana da littafi alhalin sai wani shirme wani karatu na shirme zai iya ma ɗauko in shi shugaba ne ko babba ne wato zai iya ɗauko wato littafin a taura sai ya kawo ya ajiye kai kuma yanzu ba yahude ne ka zo wajen malami wanda yake masanin attaura kana neman fatawa la'alla wani abu ne kake son wato na haramin ya halatta maka ko na halal ya haramta maka ko na haƙƙin da ba naka ba ya baka da ka zo dama gwargwadon nauyin aljihunka zai sa maka farashi ce to yanzu wannan fatawa taka an sa ta zai kai tana bukatar dubu ɗari biyar ko tana buƙatar miliyan ɗaya saboda fatawa ce mai nauyi Ka ga sai an shiga littafi babu ita ma yanzu a duba a samu ta to babu ita ina ka same ta ka karanta littafin nan kafin yau ka ce babu abin nan kuma ka ce za ka duba ka samu ashe akwai kenan lalle a samu ɗayan waɗansu abubuwa in ma akwai abin ƙarya kake kace babu in ma babu yanzu aka yi ƙarya shi ne ya nuna alsinatahu sai ka ji ya ɗauko littafin ya yi wani karatu ya karanta maka wani shirme ya yi maka wani shirme kai tun da baka san littafin ba baka san ya karanta ba ba ka bambanci tsakanin ƙur'ani da hadisi bare ka gane attaura bare ka gane mai ya karanta wace sura ko wace aya sai maka wani karatun shirme ƙarƙadan dahdah sharahiya jaljarudu nan an samu nassanka kaza kaza shi kenan sai ya kaɗar da kai a nan in wani haramci kake nema ya halatta maka sai ya ɗora ka a nan sai ya juya wato nassi ko kuma ya karanta nassin daidai amma wurin fassara sai ya sa son zuciyarsa da taka son zuciyar muddin za ka biya shi ko kuma yanzu wani saƙo kai babba wanda kai kanka ka san kayi sako kayi zalunci kayi ba daidai ba don haka idan ka zo sai ebo ruwan inabi sai ya baka ka sai ku yi ciniki sai ka biya shi sai shiga ɗaki sai ya ɗauko wato sattul rufran wai satifiket na gafara sai ya rubuta maka satifiket na gafara sai baka yi ce ka tafi an maka gafara kaga yanzu sai ka gane shi ya maka gafara fa ba Allah ba in tasa kake so ka samu in ta Allah kake so sai ka jira kuma can kai ka san mafita don haka wannan duk ɗabi'a ce ta halayen yahudawa yalwuna alsinatahum bilkitab suna juya harshen su wato lokacin karatun littafin da suke karanta dan me litahsabuhu min alkitab dan kai ka zaci cewa littafi ne cikin littafi ya karanta maka wato abin da ya karanta maka ya ce maka daga littafi ne wa ma huwa min alkitab Allah ce karya yake ba daga littafin ya samo maka fatawar ba ko ya maka karatu ko ya gaya maka wannan nassin wa yaquluna huwa min indillahi ko ya ce wannan abu da na gaya maka ai daga wajen Allah yake Allah ne ya hore kamar irin waɗanda zaka ga suna da laƙunƙuna na bokanci ɗin nan da suke amfani da aljannu yana amfani da aljannu sai ka zo wajensa wajen biyan wata biyan bukatar ka zo ka zauna ka gaya masa kaza kaza ce to mu da Allah horewa abubuwa kaza ma ai mu Allah ya yarda sai su dauko wata jakarsa sai wani surkulle sai buɗe wata zabirarsa in ya dauko zabirar zai karkaɗe maka ita ka ba komai sai ya rufe ta sai ya sa hannunsa sai wani surkulle sai ya karanta wani shirme sai ya buɗe zabira sai ya fito maka da ɗan tsako ko kaza ko tsuntsu mai rai kai kuma ya nuna maka ba komai sai ka ce mene gafata ma da ce ai Allah ya yadda Allah ya kori ka je yi shirka ya kafirci sai ce Allah ya yadda Allah zai yadda da abin da yake shirka ne ko kafirci ya yi rufa ido ko ya amfani da aljannu sun rufe maka ido ko aljannu su da yake aiki da su sun kama sa wannan kaza wasu ka masa wannan wani ma wato wai wanzan ne zai kada maka zabirarsa ba komai ka gani ba komai ka tabbatar da wani surkulle sai huto muku da balangu sai ku ci daga cikin zabira a ce ai Allah ne ya yadda kai kuma wai ka yadda Allah ne ya yadda ce huwa min indillahi alhalin wa ma huwa min indillahi in ya ce maka huwa min indillahi ka ce wa ma huwa min indillahi amsar da za ka ba shi Allah ne Allah bai yadda da wannan ba don shirka ce kafirci ne surkulle ne kai wannan kuma ba zai hana Allah ya kama ka ba ka ji ya ce ai Allah ya yadda mana abin iyaye da kakanni haka gidan yake ko yaro karami yanzu ka kira shi ka ce maka wannan in dai dan gidan nan ne zai yi maka to kaga wannan ai wato ba za ka yi tsafi ba kuma ka ce Allah ya yadda Allah bai yadda Allah ya ce wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yadda bayinsa su yi kafirci ba in bayi suka yi kafirci kuma sai ya zama Allah ya yadda abubuwa guda biyu ne Allah yana shar'anta abu ya kaddara shi ya hukunta shi Allah yana kaddar abu bai shar'anta shi ba Allah in ya shar'anta abu zai yi bayanin sai ce ga yacce za a yi shi kuma ga shar'ancinsa ga halaccinsa a dalili da nassi akan abin da Allah ya shar'anta kuma ya ƙaddara shi ya kaddara bayinsa su yi abin da Allah bai ƙaddara ya kaddara shi bai shar'anta shi ba kuma ko bayi sun yi shi baya zama shari'a misali anan ɗauki mutum bi kai misali da su ka ɗauki mutum mai imani nagartacce ka yi misali da shi ka ɗauki tsantsan kafiri wanda ya mutu akan kafirci ka ba da misalin kafirci da shi na biyu misalin imani na farko a nan mu ɗauko sai na abubakar siddiq radiyallahu anhu wanda al'ummar manzan Allah ba ta shakkar imaninsa imanin na abubakar menene imanin na abubakar imanin na abubakar sai ka ce imanin ne shar'iyyan kadariyar kauni Allah ya shar'anta sayyiduna ya shar'anta yin imani Allah ya kaddara wa sayyiduna Abubakar yayi imani a duniya sayyiduna Abubakar yayi imani haka Allah ya shar'anta imani yana son imani ya kuma kaddara wa sayyiduna Abubakar yayi imani sayyiduna Abubakar yayi imani yayi abinda kuma Allah yake so ƙadariyan shari'iyan Allah ya ƙaddara masa imani kuma ya shar'anta masa imani imanin dora abubakar ya haye a wannan skeli ko bai haye ba ya haye ya samu rukunai da ka'idodi ɗauko mutum na biyu ɗauko abu jihar wanda ya mutu a kan kafirci da ƙiyayya da yaƙi da gaba da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ɗauko kafircin abu jihar sai ka ce kafircin abu jihar a nan menene sai ka ce kufurin ne ƙadariyar kauniyar gaira shari'i kafirci ne wanda Allah ya kaddara wa Abu Jahal zai kafirci kuma a duniya Abu Jahal zai zai kafirci kuma Allah bai shar'anta kafirci ba dan Abu Jahal yayi kafirci wannan ba ta zama hujja a wajen Abu Jahal yace Allah kai ka kaddare ni da kafirci kai na aljanna ko za ta yi wannan ba za ta yi ba domin ya ce wala yarda li ibadihil kufr in tashkuru yardahu lakum in kun gode wa Allah kun yi imani kun bi shi Allah yana sa haka ya yarda shine amma sai ya ce wala yarda li ibadihil halkuf amma in kuka kafirce wa Allah Allah bai yarda ku kafirci ba dan haka ba duk abin da Allah ya kaddara a duniya ba in mutum ya yi shi sai a ce tunda Allah ne ya kaddara shi ba wani hukunci ba haka bane kamar yadda mutum zai ba daidai ba a kan shi kotu kaji yana Allah ne kaddara haka Allah ne kaddara ma eh Allah ya kaddara ma haka cewar Allah ya kaddara kuma ba zai hana a yi maka hukunci a kan wannan laifi ba tunda Allah ya ce laifi ne kuma ya hana ka yi kuma kai ga haduwa kuma kai kuma sunansa laifi kuma sai a ce a'a ai kaddara ce sai ka sharo mota a guje ka shiga unguwa ka kashe yara ka kashe dattijai ka kashe awaki gace ai Allah ne ya kaddara wannan hadarin akwai ganganci a ciki kana da hankali kana da tunani gurin wannan tahu wanda kai ta hauka ta rashin hankali wanda ba irin wannan titi ake wa irin wannan gudu na hauka ba in kai banda ka kashe rai a nan ba ganganci kai ba sai a ce kisa ne na ganganci ba za a ce kisa ne na kuskure ba don ka ture wani ko wata ko wasu da mota a irin wannan yanayi a irin wannan wuri sai a maka hukuncin kisa na ganganci ba hukuncin kisa na kuskure ba a ce ai ba harbe su ba ko ba wuka ya sa yi kaza a'a ai wato mota ce ta turis a wani yanayi ko mutum ya sha giya ya ɗau mota ko ya zuba fasinja ya shara a guje ya faɗa rami ya mutu sai a ce ai haɗarin mota ne kisa ne na a'a kisa ne na ganganci waye ce ya sha giya ya kawar da hankalinsa sannan ya tuka mota sannan ya ebi mutane sannan ya shara da su wato a guje kaga kai fasinjan da kake ciki ya kamata 'Kai wa kanka ƙiyamun laili ko ƙiyamun nahari kai ta wato saman jamazan famawa kai wani wasan kwaikwayo da shi aka hau ya hau mota daga kano fijo za a tafi kaduna lokacin ana biyan fijo naira biyar daga kano zuwa kaduna ya ga direba ya kama hanyar kaduna ya manne mota 120 da 40 da 60 da 80 shi kuma saman ya shi ne ɗan maraɗi a cikin mota ya ce kai direba wallahi ba za ni lahira naira biyar ba e ka ajiye ni kaga ya yi hankali Su zai tafi lahira a naira biyar ba shi ne hankali shi ne tunani don haka ba za ka yi laifi ba abinda Allah ya hana kuma a jingina ƙaddara a ƙi wato yi maka hukunci wannan ba daidai ba ne shi dai abinda ya faru lokacin sai umar radiyallahu anhu wanda aka kawo wato barawo aka yi bincike aka tabbatar da satar da laifin satar da abin da ya sata sai dona umar ya ce je a yanke masa hannu an tafi da barawo za a yanke masa hannu sai ya ce da masu yanke hannu ina da jawabi wajen halifa na manta bai yi ba a Maidani. ni aka da da shi wajen halifa ya ce halifa jawabin da ban yi ba wannan sata da duk dalilanta ta tabbata nayi kuma na yadda nayi yi za a yanke min hannu a yi haƙuri ƙaddara ce Allah ya ƙaddara zan yi wannan sata sai duna umar ya ce to wannan satar da kai ƙaddara ce ka yi haƙuri wannan hannu da za mu yanke maka ƙaddara ce Allah ya ƙaddara za ka yi sata mu yanke maka hannu in ƙaddara ce wannan ta za ka yi kaza ƙaddara ce ta ce a yi maka hukuncin kaza ba shi kenan ba an riga an gama babu wato wani abu kuma wato a gaba akwai lokaci ko to minti biyu ai ina gaba wani wato dogon ah, lokaci Shi ne cikin wato wannan ayoyi su ma mun fahimci wato ababen kunyar yahudawa da yadda suke ko su juya nasi ko su yi son zuciya domin wato su yi wa kansu wata fatawa ko su faɗi wani abu su jingina shi ga Allah domin su halatta wa kansu yin wannan don wata biyan bukatarsu ta duniya su jingina wa Allah ko littafin Allah kamar yadda da yawa wato daga cikin musulmi da yawa yanzu ana yin wannan wani yana yin wannan saboda jahilci bai ma san me yake yi ba sai ya ce a'a ai wannan abu da yake yi daga wajen Allah ne Allah ya bashi kaza kaza wanda wannan kuskure ne ba daidai ba ne ya abin da za ka ce daga Allah ne ka tabbatar kana da nasi da hujja da dalili daga Allah amma karka ce Allah ne ya ce a yi ko Allah ne ya ce a bari ka yi magana kuma a ce kawo ayab babu kawo hadisin babu kawo madogarar da ka jingina wa Allah ko manzo wannan magana babu wannan magana ce mai muni wato a wajen Allah subhanahu wa ta'ala duk bawan da ya aka kusan ya yi laifin da yake wato na wato shirka ko kuma mummunan laifi wanda zai kai mutum ya fada cikin azaba mai raɗaɗi wal'iyazu billah wannan cikin wannan ayoyi kamar da na faɗa mun fahimci makircin yahuda a mataki na biyu mun kuma fahimci a mataki na biyu kai sai mu fahimci wato tsaunin kansu don mutumin da zai girba wa Allah ƙarya ya shara wa Allah ƙarya wannan tsaurin kan nasa ya wuce duk wato inda ake zato ko mutum kai masa ƙarya in baya na in ya zo ai sai a ware ƙaryar amma kai wa Allah ƙarya kana jin cewa ta ya za ka sha wanda wannan ba zai yi ba sannan muka fahimci gargaɗi ne ga musulmi wato kada su bi ta farki ko yanayi ko ɗabi'a irin ta yahudawa su rinka rantsuwa da Allah akan ƙarya su dinga fatawa ta ƙarya suna jingina wa littafin Allah ko suna jingina wa Allah ko manzo ga abin da suka yi ko na tsafi ko na bokanci ko na abin da yake haramun kuma su jingina shi ga Allah wannan kuskure ne ba daidai bane ne su yi haka dan biyan su wato ta duniya na alhamdulillah muna kamar yadda muka faɗa jiya cewa alhamdulillah yau 28 a wannan wata na ramadan zai zama rana ce ta ƙarshen darasin tafsirinmu na wannan wata mai albarka wanda muke a cikinsa wanda ya zo zuwa ƙarewa insha Allah muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada cikin abin da muka yi daidai ya fi mana kuma kurakuranmu abin da muka yi kurakurai zahiri da baɗini a koyaushe a na lokaci muka ga yau 28 ya kamata gobe 29 zai iya zama kila jajibere ko ko kuma tsamiyar jajibere ko jajibere kaga abin nan alaramma mai jan baki yana bukatar je ya sayo kabewa a badami idan aka ce ba lokaci ana karatu kaga ba sayan kabewa tunda ba ku bashi kudin kaza ba na gani ko na tsamiya ba ku bashi ba tsawon watan sai dai kawai ya zo da shakakkiyar murya sai ya tashi dole ba ka yi mura amma karka yi Allah ya isa waje zai shi ne eh, a yi. makogwaron naka a bushe ki to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana kurakuranmu ya ba mu lada da alkhairin da yake cikin wannan wata kamar yadda na kan faɗa kullum ƙarshen a tafsirin ramadan na kan ce ga waɗanda wato ba sa halartar tafsiri sai kaɗai watan azumi bayan watan azumi za su ninke ƙur'anin su sa a cikin kwaba ko a kan kanta sai azumi ya zo su ce Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu bar mu tafi wajen tafsiri to sai su ninke su aje sai baɗi kuma ga wanda kuma ko yaushe suna nan domin muna ba sai azumi muke gabatar da tafsirin alkur'ani ba domin idan muka ce sai shekara alaƙa mu da alkur'ani sai shekara akwai kuskure kenan a rayuwarmu dole ya zama muna tare da alkur'ani ko ba kullum ba lokaci-lokaci sai zama wato muke da darasi wato duk sati na tafsirin alkur'ani asabar lahadi riyadu salihin waɗanda muke tare da su a kowane lokaci cikin tafsirin alkur'ani sun san su muna nan tare da su insha Allahu nan da ƴan kwanaki kaɗan za a dawo a ɗora kamar yadda na faɗa dan tafsirin azumi kuma mun sallame su sai Allah nuna mana da rai da lafiya su kuma sai su koma kasuwa neman abinci ko ko Allah ya da abinci ya da abinci har da abin sha har da lemo da sauransu ubangiji tabaraka ala ya ba mu ladan da yake cikin wannan wata mai alkhairi mai albarka dukkan abin da yake cikin sa na falala da rahama ubangiji subhanahu ta'ala, ya tabbatar mana dukkan abin da yake na kurakuranmu ubangiji maɗaukakin sarki ya ba mu ikon gyarawa kuma ya yafe mana abin da muka aikata ko muke aikata na kurakurai rayuwarmu da ta shiga cikin wani hali ko wani yanayi rayuwa ta zamantakewa ta yau da kullum tsakanin al'ummu da rayuwa ta tafiyar da matsaloli wato na ƙasa yau da kullum ya ci abubuwa duk suka zama abin da suka zama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kama na sauƙi da afuwa daga cikin dukkan waɗannan abubuwa da suke damunmu kuma Ubangiji ya canza halayenmu daga munana zuwa kyawawa domin Ubangiji ba zai canza yanayin da al'umma ta samu kanta ba sai al'umma ta canza kanta da kanta